ku ta shigowa daraktocin ma kuma suna nan artist din ma suna nan producer ma suna nan sai ku Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya shirya da mu ah, wai malam Musa mai sana'a ake ce mashi ko wane ne wato magana akan yan fin din nan yan kwanan nan ya dau zafi gaskiya abubuwa fa sun dau zafi kuma kusan wannan karan ana ta hutar da mu kusan su suka ɗauki ragamar yi kansa fada alhamdulillah abin da ɗauka wannan suna makansu fada ne madadin wani sai wani malami ya zo ya ja aya ya yi waye ko da ke dama shi musa mai sana'a na san shi ya san ni mun taɓa haduwa da shi a wani taro da aka yi a villa fadar shugaban ƙasa kenan ga kujera na ga kujeran shi wani taro da aka kira ta matsala ta insecurity wanda malamai suka je suka yi wa'azi har aka zo aka yi ta sharri ake cewa wai malamai sun je maulidi villa wannan taron ya hada da su dr Abdullahi gadon kaya sheikh bin usman sheikh abdulwahab kano da sauransu dai wannan kowa zai iya tana wani lokacin na ko 2019 ne ban manta ba a yi wannan taro ni ma ina daga cikin wanda ya halarci wannan taro ta hanyar limamin bila da ya bani gayyata to zuwa na ke da wahala na shi musa mai sana'a kuma mun yi maganganu mun gaisa sosai kuma na jajja hankalinsa kuma na yi masu na masu da zan iya yi kuma kwarai da gaskiya fahimce ni to gaskiya a cikin yan findiya muna da kyakkyawan alaka ko kyakkyawan fahimta duk da alaka ta da shi so ɗaya ne ba zan ce ga wata alaka ba bayan wannan so ɗaya ne to kuma alhamdulillah na faɗi masa abin da zan iya faɗa a ko shakka babu lamari na abin da ya shafi maganganun nan da ya yi ya tuna min da wata magana da annabi isa alaihi salatu wasalam da ake hakaitowa inda ya ce ya ga duniya a siffa tsohuwa da ya ga duniya a siffa tsohuwa sai yake ce mata lullukin tsufa mazaje nawa kika aura ta ce ba zan iya lissafa ba to shin wannan mazajen sun sake ki ne ko kuwa a'a kashe su kika yi ta ce a'a ba saki na suka yi ba dukkansu sun mutu ne a kaina sai ce tar da ya mazajen da suka aura kika aura suka tozarta a kanki me yasa mazajen yanzu da suke aurenki ba sa la'akari da mazajen baya da suka tozarta wannan ya tabbatar da wannan cewa me yasa yanzu waɗanda suke gogori gogori ya shiga harkar fim da sauransu ba sa lura da magabatansu har kullum abin da nake faɗi shine ba wai ina maganan cewa ka rafa harkar sana'a ka bane tunda wasu ɗauke ta matsayin sana'a ce kuma wallahi ina ga rantse muku da Allah ba zan ce dukka mutanen biyu fim na banza bane akwai na kirkin ko shakka babu domin yi musu kuɗin gori yana daga cikin rashin adalci maganar gaskiya kenan amma mafi yawa akwai 'yan banza a cikinsu 'yan banzan kuma sun fi yawa amma hakan ba zai hana a samu na kirki a cikinsu ba sun san kansu to amma ko shakka babu wannan bayyana wannan bidiyo ya isa bai didda da shi wai musa mai sana'a ya ce a cikin fim ne ba wai yayi bane ko a koma dan menene amma dai gaskiya ce koma suna yi ne dan fim ne amma dai gaskiya aka faɗa muku kuma ya rage ma mai fahimta iya ɗauka ya amfani da shi saboda cikin maganganunsa abinda na fi kamawa ko fi jan hankali na shine za ki gama gashi ƙarshe baki da yara me yasa wannan kalmar ta baki da yara ya ja hankali na baki aje komai ba baki bar baya ba duk da wasu suna shigowa matsayin zaurawa ne sun bar baya a ah, ah, wasu daga cikinsu ba su yi aure ba kuma ba sa shirin yi amma kuma lokacin tsufa in yazo zai gaya musu lalle zai ba su labari domin duk duniya yanzu babu abin da ya kai farin ciki sama da kabar ɗa na gari domin ɗan nan ko da baka amfani da shi a duniya ba za ka amfani da shi a lahira zai maka addu'a to amma da yawa su sun zo sun yin aure kuma ba sa shirin aure kuma ba su bar baya ba kuma lokacin da suka tsufa musan suwa suke tunanin za su musu hidima ba kuma duk abin da aka tara zai iya karewa to ko shakka babu wannan yana daga cikin nasihu da ya kamata mutane su lura ni har a kullum abin da nake fari kamar yadda ce ba wai cewa nake ku bar harkan ba a fahimta ta ta wani bangare harkan tana da amfani me yasa nace ta wani bangare harkan tana da amfani shine ta wasu bangarori akwai fina-finan da in an yi su suna da tasiri cikin al'adar da addinin duk da dai an ce wai ana kwaba musu idan ana yada addini a fina-finai ko gila ma fin din bai kasuwa da sauransu ba a promoting din islam da sauran abubuwa makamantan wannan to abubuwa dai makamantan wannan ya kamata ko da ma za ka samu wasu fina-finan ma an sa wasu abubuwa da yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma addini sai ga da ƙarshe akwai abin da ake so a nuna mutane a ja hankalin mutane da wannan kuma a jefa su cikin wani sharrin to amma harka ce wanda idan da za a gyara ta a kyautata ta a tsara ta yadda ya kamata a kora mutanen banza a ɗauko na kirki a tsara kuma abin bisa ga tsarin al'adarmu da addinin mu to zai promote in ci gaban zaman lafiya wanzuwan zaman lafiya promoting in ilimi amma yanzu fina-finai sun zama soyayya akwai mutane sun bar karatu sun koma harkar soyayya da yaudara amma an promoting din mutane su tashi karatu a challenge a sa wani abu wanda zai zama to yana jinjarin din mutane su tashi su nemi ilimi na ganin wannan zai taimaka da abubuwa makamantan wannan duk da wasu na ce ai wasa ne Allah bai turo mu don wasa ba gaskiya ne to amma kuma akwai hanyar da ana faɗakar da mutane ta wannan hanyar ba laifi ba ne idan har wannan hanyar bai sauka daga tarfan addinin musulunci ba dalilin da yasa muke faɗa da musu a fim muna faɗa da shi ne saboda galibin shi yana yakan addinin musulunci yana kuma promoting ɗin abubuwa na rashin tarbiyya na abubuwa na na na, na bijirewan tarbiyya da abubuwa makamantan wannan duka wanda a bidiyoyin baya na nayi jawaban da ya kamata yi so amma matan da suke tayin yunkurin kokarin su sun shiga harkar toka ya kamata su rika lura da wa'inda suka gabace su domin fa su dau darasi domin kuwa bahaushe yana cewa dukkan wanda ya hau motar kwaɗayi wala za ta soke shi a mabudin a kofar wahala a tashan wahala a tashan wulakanci damuwa kiki suna to yanzu in kin suna yana da followers a facebook a youtube da sauransu shine damuwanki kawai dukkanin wa'annan followers da kike da su da zaran kin fada kin mutu ba mai miki addu'a a cikin su kuma kin bar ma baya abin faɗi to in ba alheri ka yada ba wallahi baya wanzuwa amma alheri ne Allah subhanahu wata'ala yake taimakon su yi wanzu shi yasa da zaran ka mutu farkon abin da ake fara yada aikin ka ne shi yasa kalubale ga dukkan mata da suke harkokin fim ko tiktok da sauransu duk abin da kika kika posting a media zaki mutu zaki bar shi zai ci gaba da promoting a shafuka in ma alheri ne za a ci gaba idan alheri ne za a yi miki fatan alheri in sharri ne to kuma wannan sharrin zai ci gaba da binki har cikin kabarinki shi yasa kullum a rika dubawa me za ta haifar dan gobe me za ka yi shi dan gobanka ba yanzu ba followers din banza kamar yadda mai zuwa yake cewa watan sanar ahibbatu da ashirin wa sirna izaman baliyatin da zaran ka mutu masoyinka wanda kake tunanin masoyinka ne masu wasu wannan naki buga miki kai da kin mutu bayan kwana goma sun manta da ki ba wanda zai sake tuna da ki yanzu kuma wasu ne za a ɗauko a sa a faifai bare ma yanzu wasu suna rayan an manta da su an ɗauko wasu an sa a faifan amma hakan ba zai sake hankali ba in an magana ku ce an tsane ku ana waye ya kamata mutane masu hankali yanzu dai lokaci yayi da ya kamata kowace mai hankali ta fahimci abin da ake nufi ba wai sai mun zo mana ta wani kaza kaza kaza ku ji tsoron Allah manzo Allah ya ce kaza kaza a wannan an wuce wannan lokacin duk wani abin da ya kamata mu faɗa mu daga mun faɗa Allah ta'ala nake roƙo ya shiryar da mu ya datar da mu ya kuma shiryar da wanda za su shiryu ya tsare mu ya tsare mutuncin mu kuma kullum abin da ke faɗi ku rika duba bayan ku ƴaƴan ku ka ku bar musu abin bane kuna da ƴaƴa wasu ku suna da ƴaƴa Wasu na da iyaye da sauransu duka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye da haka Allah nake roƙo ya datar da mu ya shirye mana da ƴan uwanmu dukkan wanda suka shiga wannan harka Allah muke roƙo ya sa an suna abubuwan da bai dace ba Allah ya sa su tuba Allah ya ganar da su Allah ya sa su fahimta dukkan wanda kuma suke promoting din rashin watsar tarbiyya Allah ya sa su gane su kuma suna promoting din gyara tarbiyya wannan shine sakona game da wannan bidiyo da na ga yana yawo الله تعالى يشري